وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون محدثاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مولى الأدواء wannan kofar za ku بركة ta barkan mu da saduwa a takwas ga watan Ramadan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina yau shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku lissafin kiristoci kuma yau tara ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu Allah madaukakin sarki ya haɗa ba a kadara da aka tsara ta wato iyaye mata Allah kada ku sarki ya sa mu dace babban abin da nake ganin ya kamata mu tattauna a kansa shi ne faɗin Allah madaukakin sarki يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا نعم وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله نعم. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الله مدعو في تلك يا أيها الذين آمنوا يا قوة التي في إيمانك wannan kira ne irin na karramawa babu wani suna da Allah madaukakin sarki zai kira ka da shi a yanzu sama da ce ya ce da kai ya kai mai imani shi ya sa ma abdullahi dan da Allah ya kara mishi yadda jingime min sahabin nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabin da ya kware wajen karatun alkur'ani da sanin ma'anoninsa yake cewa duk inda kuka ji Allah madaukakin sarki yake ya ayyuhan na amanu to idan da kuna wani labari ne ku bari ku yi idan ana kwance a tashi idan ana tafiya a dakata domin Allah ya yi kira da suna na karamci sannan in yayi irin wannan kira to ɗaya daga cikin abu biyu shine zai faru ko dai ya bada umarni ko kuma ya hani idan umarni ne ya bayar to za ka samu ya baka umarnin abinda idan ka aikata shi za ka samu alkhairin duniya da lahira ko kuma ya zama hana ka yi idan hana ka yi to ya kwabe ka ne karka karkata aikata abin da zai zame maka sharri duniyar ta da lajirar Allah ya sa mu dace to yanzu sai Allah madaukakin sarki sai ya ayyuhal ladina amanu ya ku wa'anda suka yi imani menene jawabun nida'i bayan an yi kira to wani bayani aka yi bayan kiran sai Allah madaukakin sarki ya ce ku ku, wa ahlikum nara ku kare kanku daga wata wuta ba ku kanku ba har da iyalanku gaba ɗaya ku kare daga wuta in ji wa in ji Allah madaukakin kenan Allah madaukin sarki akwai wata wuta da ya tanada wuta ce mai tsananin firgitarwa da razanarwa Allah ɗaukin sarki ya zaɓi bayansa masu imani sai ya ce to lalle su yi taka tsantsan su kare kansu daga ita wannan wuta din kare kan nasu da za su yi ba su kaɗai ba har da iyalansu malamai suka ce a wajen wannan umarni da yake bayarwa sai Allah madaukakin sarki ya adafi da wani harafi daga cikin hurufu asli wani harafi ne shine wawu idan kuka kalli jeren giyar harufa na hadafi na to kowanne akwai ma'anarsa akwai dalilin da yasa yake zuwa suka ce wawun limudlatil jam fa'un litartibi ma'a ta'qibi thumma litartibi ma'a tarafi haka ne har dai zuwa ƙarshe to waɗanda su ne zamu magana a su? idan aka yi adafi da wawu yana da bambanci da ya adafi da fa'ul kuma yana da bambanci da ya adafi da wato thumma an gane bambancin da ke akwai duk lokacin da aka saka wawu a wajen adafi to wannan abin babu bambanci tare ake bukatar idan aka saka fa'un to akwai wani ɗan bambanci kaɗan idan aka saka summa to kuma akwai wata ‘yan rata a tsakani ban sani ba ko kun gane misali sai a ce ja a abubakar wa umar abubakar ya zo da umar ya zo na wani haɗin arafi ne aka yi arafi da shi wawo da aka ce ja a abubakar wa umar yana nufin abubakar da umar sun zo kafada da kafada ba wanda ya riga wani zuwa idan aka ce za a abubakar fa umar sanda abubakar ya shigo ya samu guri ya zauna sai umar ya shigo ina fata an gane wannan idan aka ce za a abubakar sun wa umar sai da abubakar ya zo ya samu guri ya zauna aka ci gaba da yi sha'ani can gaba kuma sai za umar ya kullo akwai rata tsakanin su ban sani ba ko kun gane to yanzu an yi amfani da harafin wawu ne a wajen wannan hadafin ku anfusakum wa ahalikum ko fa ahalikum aka wa ahalikum an gane wannan cewa wa ahalikum da aka yi wannan yana nuna tare za a yi abin a lokacin da kake kokari ya za ka yi ka kare kanka daga wuta to a lokacin kuma kake kokari ya za ka kare iyalanka ba sani ba ko an gane lokacin da kike kokarin ya za a yi karki ba wuta to duk wani wanda yake cikin iyalanki ya za a yi ke ki kare kai ki kare shi daga shiga wannan wutar a lokacin da kika ce Allah madaukakin sarki kadai zaki bi dan ki kare kanki daga shiga wuta to dole duk wani daga cikin iyalanki kiga kin yi kokari shi ma ya zama Allah kadai zai bi saboda me saboda ya zama shi ma wato kin kare shi daga shiga wuta ban sani ba ko an gane wannan shine ma'anar ku anfusakum wa ahlikum nara ku kare kanku da iyalanku gaba daya daga wuta an fahimci wannan kar ku zama a kuka dauki wani bangare na addini ku aje wani bangare wannan layin kuna yin addini amma wancan layin kuma kukan dan bishe dan ku dan haka to kar ku yi wannan ku yi kaka tsantsan da wuta da Allah madaukakin sarki wato ya tanada Allah madaukakin sarki ka tsare ku shi yasa Allah madaukakin sarki wani guri yace ya ayyuhal ladina amanu dukhulu fi ya ayyuhal ladina amanu dukhulu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati shaytan na'am innahu lakum aduwwun mubin Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ya kuwa yadda suka yi imani udkhulu fi filmi kafa ku shiga cikin musulunci gaba ɗayan ku gaba ɗaya kar a raba kafa nan ana musulunci nan ba a musulunci an gane wannan Allah madaukin sarki yace wala tattabi'u khutuwati shaytan kar ku yadda ku bi yan takokin shaytan shaytan yace miki ki dan yi wancan ki dan shiga can ki dan fita ki dauka a'a wannan ba matsala akwai hadari a cikin Allah madaukakin sarki ce innahu lakum shi shedan da kuke gare wato maki ne a gare ku azur maki ne mubin kuma mai bayyana iyaya ba boye alawa shirku yake ba Allah ka gafarta ba wannan ne yasa Allah madaukakin sarki ya hada alaka tsakanin mutane ya saka waye zai zama shugaba a ciki waye zai riƙa ba da umarni da ya so mutane su zama haka kawai sai ya jeho kowa yadda ya ga dama amma sai ya ɗaure abin a ƙarƙashin shugabanci ban sani ba kuna ba. wannan shine yadda Allah maɗaukacin sarki ya ga dama ya ƙara rayuwar wato ta gudana a haka saboda kai da aka bawa wannan shugabancin to kai iya kokarin ka waɗanda suke under control ɗinka gaba ɗaya da ka lusar da su zuwa ga hanya da za ta zama hanyar tsira an fahimci wannan shi ma wanda yake ƙasa da kai ya yi ƙoƙari duk wanda aka haɗa shi da shi da irin gudun wanda zai bayar don a samu a gudu tare kuma a tare akwai shahararren hadisin nan da kuka sani hadisin wato abu sa'idi da kudiri Allah ya ƙara mishi yadda manza Allah sallallahu alaihi wa sallam yace duk wani daga cikin idan ya ga wani abu da bai dace ba to yayi kokari ya canja wannan abin da hannu ya taka fawarsa sai ya girkita wannan abin an gane wannan to amma sai ya buga ya buga sai ya ki sai gagara annabi sallallahu alaihi wa sallam yace to fa in lam yastadi fa bi lisani to sai amfani da harshe ta ya zai da harshe yayi wa'azi yayi kwatance yayi fada yayi barazana yayi lallashi duk abin da zai iya yi da harshe to yayi fa in lam yastadi in kuma ya kasa fa bi qalbihi to wannan sai yayi da zuciyarsa an gane ku wa dalika ad'aful iman wannan shine mafi rauni a imani ma'ana ba yana nuna yin wannan baya da imani ba sai dai shine wato na ƙarshe a cikin imani ba wani kafa da shi ban sani ba ko an gane Allama Ibn al-Qayyim al jawziya Allah ne da kabarin sa da rahama yace duk lokacin da kaga wani abu da bai da kyau to yanzu aiki uku ya same ka akan wannan abin aiki nawa aiki aiki na farko ka yi ƙoƙari kai ka ga ka kada kanka kar ka fada cikin irin wannan mummunan aikin duk yadda za a yi ka iya kokari ka kar ka fada hanya ta biyu wato ka yi iya ƙoƙarinka wato ka yadda za ka yi ka da cewa ka tare wannan mummunan aikin bai watsu zuwa ga wasu mutane waɗanda ba su yi ba su gani ba su ma su zama sun fada ciki sun aikata shi su kai iya ƙoƙarinka wajen tare shi iya inda ka gan shi kada ya kada gaba aiki na uku bayan ka tare kanka ka tare al'umma to sai ka yi iya kokarin ka nade kafar wandonka wajen ya zaka yi ka tsamo wanda yake yin wannan mummunan aikin cikin aikin ka yi kokari shi ma ka raba shi da wannan mummunan aikin ba sani ba kun gane wannan shine yadda ake yi Allah madaukakin sarki ya samu dace ku lura akwai wasu abubuwa wayanda Allah madaukakin sarki ya gaya mana idan ana yin wayannan abubuwan to za a shiga aljanna idan wasu abubuwa kuma ana aikata su to za a shiga cikin wuta Allah ka tsare mu da shiga cikin wuta misali alaramma lokacin da Allah madaukakin sarki ya sauko da annabi Adamu da matarsa Hawa a nan ban kasa a daidai wannan lokaci Allah madaukakin sarki sai ya ce wa annabi Adamu قلنا اهبطوا منها جميعا قلنا اهبطوا منها جميعا نعم فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعلم أن الجسد يكتوى في مكتشي دسوك سوء الأسد بعدين idan kuka sauka ƙasa gaba ɗaya Allah maɗaukacin sarki ya ce idan shirya ta zo muku daga guri na famin a hudaya duk wanda ya yadda ya ajiye son ransa ya ajiye al'adar garinsu ya ajiye ra'ayinsa da tunanin mutanensa sai ya yi abin da shi ne shirya ta Allah maɗaukacin sarki ya ce wato wannan fala kaufin babu tsoro a kansa wala hum yahzanun kuma wayannan ba su da bakin ciki ma'ana irin wayannan mutane su ne mutanen da za su koma aljanna ke domin aljanna ne idan ka koma baka da tsoro kuma baka da bakin ciki ina fata an gane wannan lokacin da mutum zai mutu yana kokarin komawa aljanna to ba tsoro akan baya tunanin ina zai fada dan ya san aljanna zai an gane ko sannan baya jin tsoron me zai biyo bayansa abin da ya bari baya zai kasance saboda abin da zai samu ya fi abin da ya bari shine ma'anar fala khawfun alaihim wala hum yahzanuna kenan idan mutum ya bi shirya zai koma aljanna ko ba zai koma aljanna ba sai Allah madaukakin sarki ya ce na kafaru والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا الله مدعو جنسا كيتي والذين كفروا سوكما وعند سوكا كافر في الله وكذبوا بآياتنا suka karyata dangane da ayoyinmu Allah madaukakin sarki yace wato wayannan mutanen ulaika ashabun nari su ne ɗan wuta Allah ta raba mu da shiga wuta kun fi da nuna kuma za su shiga wuta za su dawwama a cikin wutar Allah ka saba ma cikin su kenan waɗanda suka karyata ayoyin Allah ko suka kafirce waɗannan su ne suke shiga wuta ko yanzu ka gana Allah maɗaukin sarki ya gaya mana ya za a yi ku kare kanku da iyalanku daga wuta wata hanya za a bi shi ne sai ka bi shiryar Allah maɗaukin ban sani da ko an gane bi shiriyar Allah madaukakin sarki shine dukkan wani abu da Allah madaukakin sarki ya karantar ya saukar da manzansa ya aiko manzansa da shi manzansa ya karantar to wannan shine ne shine bi shiriyar Allah idan annabi ya ce ga abun da za a yi to dan da yake iya kokarin ki yi wannan shine zama lafiya wannan shine abin da zai nuna miki kin kare kanki da bauta. idan kuma baki bi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba to babu shakka wannan ba ki tare kanki daga wuta ba kina kokarin halarta ma wuta wato cin naman jikinki Allah ta tsare mun fahimci wannan shi yasa Allah rama Allah madaukakin sarki yake cewa فليحذر الذين يخالفون عن أمره الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم الله مرة ترجيتي فليحذر الذين يخالفون عن أمره lalle waɗanda suke saƙawa dangane da umarninsa wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke saƙawa umarninsa faliyahada to lalle su tsoraki an tuti ba kun fitin kar fitina ta same su in dai har suna taɓa umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fitina za ta same su aw yusibahum azabun alim ko kuma ma bayan fitinar akwai wata azaba mai rani da an tafi lahira ita ce wuta to za ta ce musu Allah ta tsare kenan sabawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakan gayyato mutane musiba ko bai gayyato wa mutane musiba yana gayyato wa mutane musiba ban sani ba ko an gane wannan ne yasa a babin auratayya saboda kar ya zama an sabawa wato abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar sai Allah madaukakin sarki bai amince wato haka kawai ki auri wani mutumin da zai iya jagorantar ki wajen saba wa umarnin manzon Allah ba saboda za ku tafi wuta haka bai amince wani mutumi wanda shi ko mutumin kirki ne ya auri wata wasu za ta zuwa jagoranci wajen saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta yadda wannan abin zai sababa wato su tafi wuta sai Allah madaukakin sarki bai yadda da wannan an gane wannan idan kuka lura a babin aure malamai suna ta karantar da ku ta yadda Allah madaukakin sarki ya faɗi shi namiji wa zai aura ita mace wa za ta aura sannan idan an zo auren ya za a yi auren zamantakewar auren ya za a yi ta ƴaƴayen auren da aka samu ya za a ɗora su a kan layi wannan shi ne har zuwa mutuwa sai da ƙur'ani ya bayyana haka ne ko ba haka bane misali alaramma a alkur'ani Allah madaukakin sarki yace wala tankihul mushrikati wala tankihul mushrikati hatta yu'min na'am wala amatun mu'minatin khayrun min mushrikatin walau a'jabatkum Allah madaukakin sarki yace wala tankihul mushrikati ku maza idan kuka tashi aure to karku aure wato mushrika duk wanda kuka lura ba Allah bane gabanta tana hada Allah da wani to an Allah madaukakin sarki sai karka aure ta an gane wannan sai ya ce ko da kuwa kuna ganin ta burge ku tana da kyau ta haɗu Allah madaukakin sarki sai karku yadda ku aure ta to sai ya shi za a aure ta ya Allah sai ya ce sai lokacin da ta yi imani idan ta yi imani da Allah ta yarda da Allah Allah shi kaɗai yake da sai a kanta dokokin Allah take bi tana iya aje ra'ayin kowa ta bi Allah madaukakin sarki to wannan ita ce za su aura in ji Allah ba da an fahimci wannan sai ya ce saboda ita baiwar Allah mumina ta fi wancan mushirkar ko da kuna ganin mushirkar ta burge to bayan Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan maganar sai ya kwankwasa kuma akan abin da ya shafi mata ya ce wala tun wala tunkihu lil na hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khayrun min مشرك ولو أعجبكم الله مدوكين سركي سيتي ولا a أنا da yake su mata ba sa aular da kansu aular da su ake sai ya ce to kar ku aular da mata wa mushrikai ina fata an gane wannan ƴaƴayen ku mata da duk wanda Allah ya saka tare da ku kar ku aular da su wa mushirikai. Allah madaukakin sarki ya ce. sai idan wannan mushrikin da kuke gani mai hada Allah da wani wanda yake yi wa Allah da manzan Allah zanga-zanga sai ya tuba ya yi imani idan ya zama mutumin kirki yanzu ya yarda Allah ne kawai yake da sai a kansa dokar Allah kawai zai yi in Allah ya ce ya yi zai yi in Allah ya ce ya bari zai bari to wannan shi ne wanda ya kamata ku aular da mata zuwa gare shi da Allah ba sai Allah ya ce kuma ko da namijin ya burge ku ko da kun ga namijin yana da mahaukatan kuɗi ku ya zo da mahaukaciyar mota akwai wani mahaukacin gida da ya gina to kar ku yarda da wannan idan Allah mu ban sani ba ko kun gane irin waɗannan da aka kwabe ku aka ce kar ku yi ku maza da kuma mata me yasa sai Allah madaukakin sarki yace ulaika yad'una ila an-nar نعم والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه نعم ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون الله مرأة يتنسل كيف يكون إذن وانا namiji da bai damu da Allah ba macen da bata damu da Allah ba ya da'una ilan nari su suna duk yadda kika tarbiyyantar da yarki sai aka samu wani mutum da bai da addini sai ya aure ka to ƙarshe za ka tafi sani duk yadda kake ganin kai ustazu ne sai ka samu wata wacce ba ta da addini to ita ma da an yi rashin sa'a wuta za ta su wannan dama aikin sun zanna kun sani Allah ya sa kun gane karatu wannan shi ne sai Allah madaukakin sarki ce wallahu da ilal jannati shi kuma Allah yana kira ne zuwa ga aljanna wal maghfirati da kuma gafara bi iznihi da izninsa wa yubayyinu ayatihi lin nas kuma yana bayyana ayoyinsa ga mutane la'allahum yatadhakkaru da yi mutane wato su yi tunani su dauki wa'azi Allah ta mun gane kun ga yanzu Allah madaukakin sarki a wajen aure sai ya gaya mana ga yadda za a yi in har ana so a kare kai daga mai in ana so a kare kai wato daga wuta tunda a can ya kwabe mu ya ce mana mu kare kanmu daga iyalanmu daga wuta to yanzu a babin aure a shi akwai wata rawa da za mu taka wajen auratayya don kar a fada wuta dan sani ba ko an gane na na biyu a wannan babin sai ya za a kare kai daga wuta sai Allah maɗaukacin sarki ya faɗi kai namiji idan ka tashi za ka aure mace to karka ji kai kadai daga kai sai ita kawai nan kuce kun kulla aure da ya za a yi ha tana da iyaye ko ko ba da iyaye tana da wakilai to ba a kulla maganar da ita kadai sai da izinin su Allah madaukakin sarki ya ce fanki ruhunna فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات الله مدعو يتم تركيتي فانكحوهن إذا ذاك أوريسك أوريسك بإذن أهلهن بإذن إيالانسك sai da izinin waɗanda suke wakiltar su za a yi kun gane wannan Allah madaukakin sarki ya ce wa atuhum ujurahum sannan ku ba su ladaddakin su ma'ana ku ba su kudaden sadakin su a ma'ruf kuma cikin kyautatawa Allah madaukin sarki sai ka kake kawo wata magana muhsanatin wato mata masu addini ba gaira hatin ba mata ɗan duniya ba wa'anda daga duniya sai ka nuna an fahimci wannan kenan ba za a aure su ba sai da me sai da izinin iyalansu wannan ka'ida ce da Allah ba da wajen sarki ya bayar domin idan an bi wannan ka'idar yana daga cikin dalilan da zai sa wato sai a nisanci wuta Allah ba da wajen sarki ka tsare na yanzu Allah ya faɗi maza a mata kuma da ya zo zai ba da umarni ya ya kamata a yi sai ya ba da umarni ta harshen manzonsa sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yace idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuliqahu fazawwajuhu wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir idan yazo neman auren yarku ku iyayen yar wanda yazo neman auren yar nan taku yana da sharuɗa guda biyu kun amince kun yarda da addininka da ɗabi'arka to fa zawwajuhu kan ku aura mishi wa illa idan ba haka kuka yi ba takun fitnatun fil ardi fitina za ta kasance a ban ƙasa wa fasadun kabir da kuma barna wacce take babba dala wannan barnar da fitina babba ta faru ko ta faru ba ta faru ko ta faru ba dama Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a ayar da Allah ya karanta mana a baya Allah ya ce lalle masu saba wa manzon Allah sun nisanci fitina za ta same su ko au ko azaba mai radadi to yanzu saba wa umarnin manzan Allah ta wannan gurin ya kawo fitintunu sun yawa wanda ba za su iya lissafawa Allah ka gafarta mana to bayan wa'annan fitintunu kuma idan aka mutu ba a tuba ba to ba a kare kai da wuta ba kenan za a samu wuta Allah ka kare maka shiga tsakanin mu da wuta bayan an yi wannan a lokacin da aka samu nasara aka yi aure sai Allah madaukakin sarki ya kawo wasu ka'idodi wa'anda in aka tsaya akan su to ba za a shiga wuta ba za a kare kai daga wuta wani irin ka'idodi ne bayan an gama yin soyayya an yadda ta ce shi ta take so ita yake so an yadda an zo waliyinta ya yadda wakilinsa ya amince an yi siga an karbi aure to yanzu sai aka koma gida aka tare bayan an shiga wannan gidan bayan an yi aure sai Allah bai wajen sarki ce ta kusa saurara ku الرجال قوامون على النساء الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض نعم وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون واللاتي تخافون نشوزهن فإن فعلوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا الله مدوكتي في yake cewa الرجال قوامون على النساء yanzu bayan an yi sai Allah ya ce to ku saurara ga shi za a raba kowa aiki kowa za a bashi kashi duki din a bashi ofis sa sai Allah madaukakin sarki ya ce to namiji shine in charge shine oga akan macen an gane wannan ta yi ta ce a to za mu yi soyayya da shi kuma kawai a zuwa ce rana ɗaya an naɗa mai rawani shine oga da ban ce ina son shi ba za a yi auren to amma sai a ce kuma shine oga to karta ce haka sai Allah madaukakin sarki ce ga dalili bima faddala Allah ba'dahum ala ba'd saboda fifi ta sashin maza da Allah ya akan sashin maza, Allah ya fifi ta sashin maza akan sashin maza ko bai fifi ta ba Allah ya fifi ta to da me Allah ya fifi ta abubuwa masu yawa na farko Allah ya fifita su ta hanyar wato ƙarfin jiki da ƙarfin jikin mace da ƙarfin jikin namiji dala ɗaya ne idan aka ce mace ce sai ta fita ta je ta yi wadago ta dawo ta samu kuɗi sannan ta kawo a abinci a gidan kuna ga gidan ba za a ci gaba da fara da yunwa ba an samu matsala ko ba samu matsala ba idan ana buƙatar a sauko buhun masara a mirgina shi a bude dala mace ce za ta zo kuma sai shi namijin ya zo wannan yake nuna cewa namiji ya fi mace a wannan wuri ban sani ba ko kun gane abu na uku na biyu malamai suka ce kaifin tunaninsu ba iri ɗaya ba ne namiji ya fi mace hangen nesa haka na zuba haka bane wannan nesa za ka gama ce duk yadda ta ɗauki zafi idan ka tura yaro ɗan ƙarami haka a cikin 'ya'yanta idan ya zai lallashe ta za ka ga ya iya saukowa da ita kan canja haka ne ko ba haka bane amma shi namiji idan aka kuskura aka ɓata shi rai saboda saurin kansa da hangen nesan sa daga tunaninsa in har ya dauki mataki to kafin a ce an sauke shi kan wannan matakin sai an kira mitin na majalisar malamai haka ne kawai haka bane Allah ta gafarta mana na'am malamai suka ce daga ciki namiji yana da wani nazari na rashin mantuwa wanda ita kuma mace tana da wata kalar mantuwa to anan Allah ya fifita sashin namiji akan mace da wannan ya kamata namiji ya zama oga wata irin mantuwa ce mace take da shi za ka ga mace za ta iya tambayar ka wani abu daga cikin abubuwan bukata na yau da kullum wanda haƙƙinka yana kanta ka ce ba za ka ba ta ba wannan ba zai hana ta manta da wannan ba an jima ma ta sake tambayar ka gobe ba ta sake tambayar ka haka ne ko ba haka ba da ba ta da mantuwa da ba zai yi ba yanzu namiji gai gaishe zai da haƙƙin komai a kansa amma inda zai zo wajen ka neman alfarma ka ce ba zan yi ba to har ya mutu ba zai sake tambayar ka komai ba zai manta da kai ba saboda kawai ka gaya mishi wannan magana haka ne ko ba haka ba an yi wannan ne saboda me saboda wato ka ji daɗin zama da ita macen ku kalla mace a lokacin da ake zaune da ita sai wato mijinta ya bata mata rai a daidai lokacin to tana mantawa da duk soyayya da ta mishi a duniya haka ne kuma haka bane sai ta ji gaba ɗaya ta kowa matsala a duniya da a ce damar saki a hannun da take a lokacin ba uku za ta sake shi ba sai ta sake shi ɗari uku da suke haka ne kuma haka bane saboda ta manta da soyayya da take mishi amma shi idan ranki ya ɓaci ba zai manta da soyayyar ba sai ta ce idan kana da zuciya to yau yau ɗin ni ka sallame ni sai ya yi murmushi kawai sai buga haka ne ko ba haka ba ne ku kalla mace idan ta samu ciki komai a jikinta babu abin da baya canjawa haka likitoci suka faɗa daga tunaninta har jinin jikinta har naman jikinta da ƙarfin jikinta da jijiyar jikinta komai a jikinta da ya canja haka ne kuma haka bari wannan ne ya sa da yawa mace idan ta samu ciki a duniya duk inda ta kalli namiji haushin shi take jihar har da bai da da yawa haka ne kuma haka bari idan mace ta zo haihuwa da yawa wacce take cewa ita kan da ita da namiji shi kenan kaukau haka ne kuma haka bane amma da zaran ta haifi dan ta kalle shi kuma sai ta ji ba wani kuke ƙaura in ba uban ɗan ba dan ba dalilin shi ba da ba a same shi ba duk wanda ya taimaka wa aure in ce da shi tana ƙaure shi tana son Ka ta manta da wacce haka ne ko ba haka bane da ba wannan mantuwar zai yi yanzu shi namiji da bai da mantuwa da zai yi aure sai a yi rashin sa'a bai ji daɗin auren ba sai ka ga ya zauna a cikin tsanguwa ya kiyaye aure kowa ya damu ai ta lallashi shi ana cewa wani kai aure ne to ba zan yi aure ba me yasa saboda ya sha wahalar aure ya gagara mantawa to me tsammanin kuɗin da shi da a ɗirka ba ciki ko da na sati biyu ne kuna ganin zai sake yin aure a duniya zai sake tunkarar mace ba zan yi ko kun gane kaga da wannan mantuwar da aka saka wa mace namiji ba a saka mishi ba akwai fifiko ko ba fifiko malamai suka ce fifiko na gaba ta yadda namiji ya zama ya fi mace waye haka ne kuma haka bai ba ku ansa wannan ba kun yadda namiji ya fi mace wayo ya eh, wani ai namiji ne yace ya yadda amma matan su ce sun yadda kun yadda maza sun fi wayo ba kowa ta yadda da wannan ba da namiji da mace wa duwa yau eh wata kan ta ce namiji amma dai ba kowa ta faɗa to ba za ku gane wanda ya fi wayo ba sai kun fahimci ta wace hanya ake samun wayo ne shi wayo ana samun shi ne wajen mu'amala ta yau da kullum dukkan wani abu da ka mu'amalance shi to sai ka zama waye a kanka dukkan abin da baka mu'amala da shi ba to baka san ya ake sarrafa wannan abu ba dan haka baka san halinsa ba baka da wayo a kansa haka ne ko ba haka bane to da namiji da mace waye fi mu'amala da mutane namiji ya fi mu'amala da mutane haka ne ko ba haka bane shi yasa zaka ga namiji shine gona shine ofis shine kasuwa shine masallaci eh amma mace da ka san da cikin wannan ba haka ka samu ba haka ka so ba wai kanin miji da miji kyau to ya yi mu'amala da mutanen masallaci ya yi mu'amala da mutanen kasuwa yi mu'amala da mutanen ofis sannan kuma ya yi mu'amala da mutanen ina ha mutanen gona duk ya san a cikin wannan ya san waye mai hankali waye mahaukaci waye bagidaji waye dan kauye waye kaza waye mutumin kirki waye dan banza shi duk ya sani yayi gogor mai da su ya san su an gane wannan yanzu kanin zai fita wayo ko zai fita wayo ba zai fita wayo to dalilin wannan fifikon na wayon da ya fita wannan sai ya sa Allah madaukakin sarki sai shugabantar da shi wannan yana daga cikin dalilan da ya sa Allah madaukakin sarki ya sa ko da fita matar za ta yi to sai da izininsa domin idan ba izininsa za a iya samun matsala ita ba ta san wace anguwa ke take da hadari ba ba ta san wani wuri ne in an je za a samu matsala ba ba ta san a ina ne macuta suke ba ba ta san ta ina za a raba ta da imaninta ba ita ba ta san wannan ba amma shi da yake wannan layin sani kullum yana fitowa ya san mutanen banza a gari ya san mutanen take a gari ya san wannan matsalar shi yasa aka ce in za ta fitan ta tambaye shi ta nemi izini ina fata an gane wannan idan yayi shiru sai tuna inda za ta je din nan me zai kai ta idan ta je din me zai faru wani lokaci ya kamata ta je su waye da waye a gurin za a fitinin ita ko ita za ta cutu ko bayan ta je din wani abu zai iya faruwa to sai ya karanta wannan abin sai ce a ba matsala ki an gani lokaci kaza ko kuma yake a kai ba za ki je kiyam idan kika ga mai gidanki da kin ce zan tafi anguwa ya ce to a dawo lafiya a to kiga da kin samu matsala kin auri mutumin da yana daga cikin wayar da suke kira zuwa guda ba morewa ba ne. Allah ya sa kun gane karatun domin ya nuna baya kishin da kin tashi kawai shi da zai zai ki da kin ce zaki ki fita zai tafi haka ne ko ba haka bane da Allah bari in tambaye ku wane ne yafi son ku a duniya ha eh? ba ku an sami ba duk duniya waye yafi son ku Allah madaukakin sarki akwai mai son ki kamar Allah ne ba wanda yake son ki kamar Allah to Allah da yake son ki yace a koyi aka tambayi na na Fadima Allah ya ƙara masa yadda ‘yar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam menene ya fi alkhairi a wajen yamaci sai ta ce Allah tarar rijala wala ya rauha babu alkhairi a wajen yamaci sama da tattaga maza kan za su ganda wanda ya fi komai alkhairi kun gane wannan to shi ko mijinki sai ya ce a jikin tambaya sai kin dawo yana kishin kike nan baya kishi idan ko baya kishi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ad dayyus lam yariha ra'ihatul janna dayyus ba zai ma ni kanshin aljanna ba suka ce waye ne da yi kuma ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace allazi yusirru su'a fi ahlihi wanda yake tabbatar da munanan abubuwa ba su da kyau a cikin iyalansa gashi yana ga ana yi amma bai da matsala kawai sai ya ce a yi annabi ya ce ƙanshin aljanna ba zai ci. kun gane wannan Allah ta gafarta mana wannan yana daga cikin dalilan da ya sa a babin aure idan za a aurar da ya ba a yadda haka kawai ki yi soyayya da wani ƙato ba ba a yadda haka kawai uwarki ta haɗa kai da ke kawai ku rinka soyayya da wani shi uban bai sani ba a'a sai an same shi an yi magana da shi ya amince ya yarda saboda nisan hankalinsa da kuma wayewarsa Allah ta kun gane idan wani ya zo ya tare ki ya tare ina son ki ki a ku ba mu da gida ne ka zo gidanmu ba idan ya zo gidan yanzu a za a fada nuna mashi ana son gidan ha shi ne mahaifi ko zai ka same shi sai ya je ya same shi ni ne wa ne na gangaro daga yugosari lamun da nake su kuna ganin tsakani da Allah idan mutumin ba zai zai zai samu ba eh amma ke da ya labe a kuna ce miki ya tangon zuciyata ya madar suku da din raina ya wace idan ban ganta ba bana bacci ya wace da na ganta kawai na ji na kawai sai ki ce na ai an gama ya riga ya sai zuciya ai ta rikici kace ina ai in ba shi ba kin sai rijiya ba abin da yake faruwa kenan ba ta labarai ta bai a wancan lokacin na baya wa'anda sai da izinin namiji ake yin aure a gida kuma sai da izinin namiji ake fita a anguwa a wancan lokacin da yanzu kuma da ba a cika sauraren namijin ba tana ganin ita ma ta waye ta yi digiri da digirgir da digirgir saboda haka ita ma waye ya ce dan Allah daga wani lokaci ne aka fi jin daɗin zamantakewar aure da ko yanzu wani lokaci ne aure ya fi lafi wani lokaci ne aka fi haihuwar ƴaƴa na gari wannan yake nuna muku wato bin wannan hanyar ka'idar ita take zaunar da mutane lafiya ta kare su daga cikin tulu kuma ita ce hanyar da za ta sa ya zama sun kare kansu daga wuta Allah madauki sarki ya sa mu dace sai Allah madaukakin sarki yake bayan wannan dalili sai yake wa ma an saqu min amwali da kuma ciyarwa da maza za su yi da dukiyarsu ya zama namiji zai ciyar da mai da dukiyarsa ciyarwa da dukiya a nan gurin malamai suka ce wasu abubuwa ne guda biyar abubuwa guda nawa abubuwa guda biyar na farko ne gurin da za a zauna ne gida za ka gina kyauta za a baka aro za ka nema ka nemi alfarma haya za ka samu an gani lalle ka samu idan ka samu ɗakin da za a zauna yana cikin gurin zama ko baya ciki eh ka gyara ɗakin gwargwadon yadda kake bukata ka kawo gado 6 by 6 ko 6 by 7 ka kawo katifa mai sifirin wata idan aka kwanta ana tasowa sai da taso a falon ka kawo kujeru ka ajiye 1 fita 2 fita 3 fita ka samu fridge ka ajiye ka samu duk abin da ake nema ka tattara ka ajiye wannan haƙƙinka ne gurin da za a zauna wannan haƙƙinka an gane wannan na biyu bayan an samu gurin da za a zauna to idan aka zo aka fara zaman me za a rinka ci me za a rinka me me za a rinka ci za a shigo da shinkafa aikin kare za a shigo da masara aikin kare shigowa da wake aikin ka ne doya aikin ka ne dankalin turawa ko dankalin hausawa duk aikin ka ne shigowa da lemo da ayaba da duk abin da za a kawo na ci da na sha da na tsuntsu duwa zai kawo wannan aikin ka ne kai za ka kawo an fahimci wannan na uku to menene abin da bayan ci za a rinka sha shine abin da ya shafi tun daga ruwa har duk wani abu da kuka san shansa ake yi sannan abu na hudu suka ce shi ne wato sutura duk abin da ya shafi sutura wannan aikin naka ne ba naka kai ne za ka ɗinka masa duk wata kalar rigar da ake bukata an gane wannan kuma mafi karanci a samu sutura kala hudu tare da ita akwai suturar da a lokacin sanyi ake da bukatar ta to kar sanyi ya zo babu irin wannan suturar akwai suturar da a lokacin zafi ake da bukatar ta kar ka bari lokacin zafi ya zo ba irin wannan suturar akwai sutura wacce ake ɗaukar ado da ita ta zaman gida to wannan suturar ita ma lalle kai za ka samu ta an gane wannan sannan akwai sutura wacce ake fita anguwa da ita da ita ake fita in fita ta kama wannan sutura dole a samu waɗannan suturu a ƙalla guda hudu wannan aikin ka ne sannan a hannu ɗaya ita sutura ba haka ake son ba ba haka ake saka ta ba sai an yi ne sai an yi wanka bayan an yi wanka ba eh sai an yi ɗan ne ɗan shafe-shafe da ɗan dangwale-dangwale ko ba haka ba ne don ita mace a cikin wannan layin aka yi ta ana rama Allah ya ce afa man yunashu fil A aw man yunashu fil hilyati wa huwa fil khisami ghayru mubin kun ga ita bace da Allah madaukakin sarki ya siffanta ba ita dama an yi ta ne fil hilyati a cikin ado ko yaushe ado ake bukata ta shi sannan ita din tana da bambanci da namiji ta yadda wajen kusuma ma ba ta iya bai da bayani sai a saurara sauƙi a tausaya masa ina fata an bai ciwon Allah ta gafarta ma Na, to yanzu kaga bayan sutura sabulun wanka omo da za a rika wani sutura in ta yi da shi wannan duk aikin waye eh jambaki da ja'ido da jagira da barbada kuma tu gaba ɗaya wannan dole ka rika dole ka rika kawo shi wannan aikin ka ne ba aikin kowa bane abu na biyar suka ce shine kawo abin da zai kiyaye lafiyarka idan kuma ta samu ba ta da lafiyar to kawo abin da zai kawo lafiyar maganin da wato za a yi amfani da shi don a samu lafiya wannan ma duk aikin ka ne ba aikin ka bane ba wai idan ba da lafiya sai ka tsoro gidan gidansu sai dai iyayen su jira ita wannan gaba da aikin waye ne aikin namiji Allah ya nada mashi rawanin sarauta ya bashi kambun sarauta ya zama oga saboda waɗannan abubuwa guda biyu bima faddala Allah ba'dahum ala ba'd daya na biyu sai ya ce wa bima anfaqu min amwali saboda waɗannan abubuwa da zai rika yi da dukiyarsa dan Allah wanda zai yi wannan ya kamata ya zama uba ko kuma shi ya kamata a shugabanta shi ya kamata ya zama uba ban sani ba ko kun gane karatun nan Allah bar wajen sun ga shirye an gane da kyau na saboda haka wato shi na nan irin aikin da aka ba shi kenan kenan ya kula da matar shi ya dauke nauyinta idan aka samu akasin wannan to an shiga fitina ba a kama hanyar da ake so a tafi aljanna ba an gane ko tun namijin da bai ɗauki nauyin wannan ba to babu shakka wannan namijin ba abokin tafiya ba ne domin shi hanyar wuta ya kama Allah ta tsare to ita mace ne ta aikin sai Allah madaukin sarki ce fa salihatu ita nagartacciyar mace da take qanita to da'a take ita da an ce ta yi kaza sai ta ya ce kaza za a yi ta ce kaza za a yi yana cewa kaza sai ta ce ita haka take an gane wannan za lil gaibi kuma mai kokarin rufe sirrin gidan ba wanda zai ji matsalar da ake gidan ku fahimci karatun da kyau hafizatun lil ghaib bima hafizallah wannan abin da Allah ya riga ya tsare shi to lalle ita ma ta tsare shi karki yadda ki dauki kawar kina cewa kin ga gidan nan namu wallahi akwai matsala kaza an yi kaza an yi menene menene a'a in kika haka sun saba wa Allah ko kun gane kuma duk mutumin da yake mu'amala da shi yake da irin wannan siffar to ya kamata ka raba gari da shi ana sakin mace a musulunci saboda bayyana a filin gida ina za ka gane wannan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari yace annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wata rana ɗansa annabi isma'il yana makka to sai ya aure da ya aure a annabi ibrahim sai ya je da ya je sai samu annabi isma'il baya sai ya samu matarsa ya ce ina mai gidanki ta ce ita ma ba san inda ya je ba ya rayuwa ta ce wallahi ba da ni me kuke ci ta ce ban da wahala ba mu da muke ci ya ce to idan ya zo ta ce mishi ina gaishe shi sannan ki ce ya canza tsauran kofar gidansa annabi ibrahim ya dawo ta bashi labari ta ce wani mutumi tsoho da tijo mai siffa kaza da kaza da kaza ya zo bai same ka ba ya ce allah sarki ai baba nan sannan ya ce in gaya maka yana gaishe ka ya ce to alhamdulillah na amsa na biyu kuma ya ce in faɗa maka ka da ƙyauren ƙofar gidanka sai ya ce ya kuka yi da shi ta ce ya tambaye ni ina ka ji na ce ba sani ba ya rayuwa na ce ba daji ne muke ci na ce wahala sai ya ce to ke ke ce tsoron kofar gidan yana umarta ta ne da ita ke saboda baki da sirri saboda haka bai na sallame ki bayan ya sake yin wani aure annabi ibrahim ya zo har yanzu sai bai same shi ba sai ya samu matar ya ce ke ina miliki ta ce ya tafi dan nemo mana abin da za mu dan sarrafa ya rayuwa take alhamdulillah me kuke ce kace nama da dibino ya ce to Allah ya sa musu albarka a cikin nama da bibino idan ya zo ki ce ina gaishe shi kuma ki ce na ce ya tabbatar da kauran kofar gidansa annabi Isma'il ya dawo ya ce wani dattijo mai sifa kaza da kaza da kaza da kaza ya zo sai Allah sai ya baba na ta ce ya ce na gaishe ka ya ce na amsa ya ce ta ce ya ce kuma in ce na ka tabbatar da kauran kofar gidansa sai ya ce ya wuce da shi sai ta faɗa da shi sai ya ce to tsoron kofar gidana da ya ce in tabbatar ba wani gabi tsoron kofar gida na ke ce da tsoron kofar gida an gane don haka na tabbatar da keke mata ta ce ta dindindin ta kalmin ta za musu tare ba saboda ke mata ce da ke da amana ke da gaske ku kalli maka yadda take da nama da dabino wannan addu'ar ce ta haka idan kika koyi sirrin gida sai a yi wa gidan addu'a sai Allah ya sa mishi albarka ban sani ba ko kun gane amma ki ce ni kullum wannan miyar kuka kaza da kaza waye waye sai Allah madauki sarki ya barki da bala'in cin miyar kuka da idan kika tada hankali kika sa fitina sosai sai Allah ya kawo wata wacce ta biki kuma sai ta yi hakuri da cin miyar kuka sai Allah ya sa albarka sai ya buɗo wa mijin sai ya kuɗi sannan ki kuma a daidai lokacin sai Allah madauki sarki ya canja miki gida sai ya raba ki da gida in kin yi nasara kin samu wani sai ki je ki ta shan kuka da bata kai wata kike sha da ba in baki samu wani ba ma ki ta gararan ba a gari Allah yana faruwa ko ba faruwa wannan yana nuna saboda tona a filin gida ana iya raba aure ko ba a rabawa ana iya raba aure saboda haka wannan babban aiki ne mata ku ji da kyau ji yana cikin aikin da aka baki mace ta gari da'a ta ce wa mijin sannan tana kiyaye sirrin gidan ba ta bari wani mijin shi yasa shari'ul qali wani babban malami na cikin magabata babban alƙali shekara 60 ya kwashi a rayuwa yana shari'a me zai faru ran nan sai ya aure ya aure wata yarinya yar shekara 14 bayan an tare to akwai budar kai da za yi akwai me budar kai ba wai budar kai irin budar kan da kuka sani ba a islamic budar kai an gane ko ta yi wata ta ce su kuma a musulunci ma akwai wata rudar kai ƙwarai da gaske musulunci ne ma yake da rudar kai to ya ake yi sai dai a musulunci shi angon shi kaɗai yake buɗe kan ba ƙawaye ba abokan ango idan aka kawo amarya ango yana taka dakalin ƙofar gidansa kai su har za su rabu bai wa bai ku cika wa shiga ku da iska wanda yake da mata ya fito wajen matarsa bauru ya tafi shago ya je ya yi kulo da garwa ya yi ta alwala da bambam su je su yi ta kwana kai da an gane wannan sai ya shiga gida idan ya shigo sai ya yi alwala sai ta yi alwala sai su yi sallar nafila da ta biyu ya halatta kowa ta yi tashi ya yi tashi ya halatta kuma su yi jami sai dai idan za a yi jirgin malamai suka ce ba abin nan za a yi ba ba jerawa za a yi ba domin idan aka jera za a yi sallar ba alwala kun ga alwalar wani sai ta yi wajen arewa arewa na wata kuma ta yi kudu da ba sani ba ko an gane saboda ka in za a yi sallar inda ya jami'a za ta tsaya baya kai kana da idan aka yi raka a biyu ta gode wa Allah akan ce masa salatu zaujaini wani ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Na yi aure ya manzon Allah amma ba na son bata da matar annabi ya ce ku yi sallah na fi da raka a biyu ku gode wa Allah Allah zai sa kauna tsakanin na biyu idan ya juyo idan tana da wata lufaya to sai ya kware wannan lufaya an gane idan ya kware wannan lufayar sai ɗauki hannunsa na dama sai ya tsora a kanta sai ya ce Allahumma inni as'aluka ha wa kaira ma ha alayhi wa a'udhu bika min ha wa sharri ma ha alayhi ita ma ta ce amin Allah zai kare shi daga dukkan wani sharri na ta ma zai kare ta daga dukkan sharri sai zama duk wanda suka kawo muku hari suka zuzzuba ku shedanun da suke cikin harkar na mutane da na aljanu duk Allah madaukakin sarki zai kunya kasu ne san fasu mun gane wannan wannan budar kai kenan a musulunci da Allah ya kuka to wannan shehi malami da yazo maimakon a miƙe za a yi sallah ko ya ɗauki hannu ya ɗora a kanta za a yi buɗar kai sai ta ce guda dakata kame gida garaje ne kake sai ya tsaya ce yana kallon ikon Allah sai ya ta fara inna alhamdulillahi nahmaduhu wa na sakiru ya yadda sa abin ya bashi mamaki a matsayinsa na shehin malami babban alƙali wai wata yariya yar shekara shan suna mara inna alhamdulillahi a cikin gida ce amma sai tsaya yana sauraranta bayan ta idar sai ta ce ni wata halitta ce ta daban da na zo a wani gida na daban kai ma wata halitta ce daban ka tashi a wani gida na daban yau gashi an kawo mu wannan gidan kuma an dunkule rayuwar mu ana so mu zama abu daya ma'ana so ake mu rayu mu zama abu daya mu koma mu koma daya to kafin a fara komai ina so ne ka faɗa mini kana da wa ka amince in yi alaƙa da shi waye ba kai da in yi alaƙa da shi ba kana da ƴan uwa waye kai da ai uwanka in yi mu'amala da shi waye ba kai da in yi mu'amala da ni ina da rawar ɗan uwan wa kai yadda in shigo ma da shi gidanka waye baka amince ba ka faɗa muku abubuwan da baka kun ji fa bayan ta gama sai shi ma yake sai ne karfin hali na bada inna alhamdulillah na ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh da na gama ne sallama sai na ce mata to ni mutum ne aji shi dan adam da kike gani dukkanin shi tare yake bai cika goma idan ina da kyawawa ina da muna babban abin da yake damuna shine akwai wani abu da nake da shi na damuwa duk abu da kika sani na damuwa daga ni sai Allah maka san shi mahaifiyar ta ba shi to tunda Allah ya hada mu zama da ke ba za ki san shi to ni babban abin da nake bukata karki bari wani ya ji abin kun gane wannan wannan duka yana daga cikin aikin da ake bukata a wajen nasu ita sali har mace Allah madaukakin sarki sai tana yin da'a kuma tana rike sirri wanda ita hadda hanyar da ake bi dan aji ne aje aljanna tsira daga wuta ba sani ba kuna gane ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah ita wannan duniya da suke gari gaba ɗaya wani ɗan kaya ne da za a huta a ɗan ji daɗi amma duk kayan da ake jin daɗin zama da shi a duniya babu wanda ya kai a samu mace daga mun gane ba wanda ya kai ne babu wanda ya kai mace ta Allah ka gafarta mana saboda haka ita mace ta dari. ita ce batar da ita ce abu da tafi kowa a duniya annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗin wannan wata ran sai yake fassara wa sahabbai bai take ake nufi da mace da sai ya kawo shi kofin daga biyun sai ya fada da su sai ya mai da su hudu sai sai almar'atu saliha man idza nazarta ilaiha sarratka wa idza amartaha ata'atka wa idza zibta anha hafazatka fi nafsiha wa malika وإذا أقسمت عليها أبرتك إذا كنت ليت كوي لا تفرد مالك إذا كما تأمرني ذات إذا باك أنا ذات كياية كما تكياية أبدا كما لك sannan in kai rantsuwa a kanta to ba za ta yi kasara mun gane wannan ita ce mace ta gari da annabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah da ta gari yanzu a nan gurin kaga an dora wata ƙa'ida da aka raba wa mutane aiki ta yadda za su nisanta kansu daga wuta don su tafi ina ha don su tafi aljanna Allah ka gafarta mana to an ce wai lokaci yayi gashi kuma ina kamar yanzu ne na fara karatu ita kanta kalmar mace ta dari ya kamata a yi dogon bayani a kanta wacce in ka kalle ta za ka faranta mai rewa take malamai sun ce sai ka yi abu in Allah madaukin sarki ya haɗa mu a wajen tafiya sa yi kuɗi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa musala.